بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يدرس من نهم سندا نوجل نهم سندا هدو أتكين نزها كمون إن شاء الله شيني درس منا na khatma na wannan littafin yau nawa ga wata uku ga watan rajab ko biyu uku ne eh, uku ga watan rajab hijira ta 1429 wanda ya dace da shida ga watan bakwai ta 2008 ta miladiya za mu karanta a mafati na karshe wanda insha Allah da shi za mu hatama wannan littafi a adabu shekhi wa talib a wannan zai gaya mana irin ladubban da malami da kuma ɗalibin hadisi ya kamata ya sufantu da su al'adab shine horo a wato abinda mutum zai lizimta na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye domin shi shi ne yake sanya albarka a cikin ilimi shi ne yake sanya amfani a cikin karatu yace wa minal muhimmi aida yana daga cikin muhimman abubuwa a wannan fanni ma'rifatu adabi shaykhi wa talib sanin latubban malami da kuma ɗalibi wa yashtarikani fi tashihin niyya to al'adab din akwai waɗanda suke mushtaraka akwai kuma wanda suke sun kaɗai daga kowanne wanda suke mushtaraka wanda suke tarayya a ciki da malami da ɗalibi biya ya kamata su kantu da su na farko shine tashihun niyya inganta niyya wato ma'ana niyyar ta zamanto ingantatta karɓaɓɓa wajen Allah domin shine ma'anar ingancinta ingancinta ko ma'anarsa shine ikhlas wato tsarkake niyya ga Allah saboda hadisai da dama da suka zo man talaba a man talaba ilman mimman yubtagha bihi wajh Allah la ya ta'allamuhu illa yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yara ra'ihatal janna wanda ya nemi ilimi wanda ake neman yarda Allah da shi shi kuma baya neman sa sai dai kawai dan ya nemi wani abu na duniya to ba zai ji kanshin aljanna ba da kuma sauran dai dalilai da dama da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa to farkon abin da yake da malami da ɗalibi duk zasu su yi a cikin neman ilimi shine inganta niyya yayin da za su fara neman ilimi din ko kuma shi malami yayin da zai bayar da ilimi din yana daga cikin wannan yayin da mutum zai je majalisin ilimi din ya inganta niyyarsa kamar yadda aka rawaito shehu usman na yi in ya fito majalisi da yake karantar da awam amma mutane kafin ya fito sai ya tsaya a tsoron gidansa ya tsaya kafin ya fito da ɗansa muhammad bello ya tambaye shi wannan tsayawar da yake yace yana tsayawa ne ya inganta niyyarsa kuma halatto niyyar inganta niyya yana <clears throat> da ma'ana guda biyu na farko ya zama na farko shine zai yi mutum a maganin ya aiki babu niyya idan kai aiki babu niyya ba ka da lada ma'ana kawai kana yi ne don dai kawai kaga mutane ana yi kai ma ka bi a yi tare da kai kaga ka zamanto mugaffal kenan kuma shine zai inganta ka daga inganta niyya shine zai sanya zai maka maganin riya da sauran abubuwa wanda suke suke gurbata aiki na wato shine a shirkul asghar kenan karamin shirka wata tathhir min aghrad duniya yana daga cikin abin da kuma wato da malami da ɗalibi duk suke musharaka a ciki a shi a cikin adabul adabul ilmi tsarkake kai daga manufofin duniya da wanto ba ka neman a ɗaukaka ko a ce kai ne ko a rinka nuna ka da hannu ko a ce ba wanda ya kai ka ko kuma a rinka yi maka ganin kan cewa kai ɗalibin ilimi ne domin a rinka girmama ka da wannan ba ka neman wani abu ne na manufar duniya wata hasinin hal da kyautata hali kyautata hali shine mutum ya kyautata halinsa na tsakaninsa da allah ma'ana da malami da ɗalibi dukkaninsu ba za wanda zai samu albarkar ilimi sai yin tsakaninsu da Allah ya yi kyau shi ilimin da ake neman yarda Allah da shi ibada ne saboda kuma daga cikin abin da yake inganta ibada mutum ya zamanto halinsa yana da kyau ya zamanto ya kiyaye tsaharar zuciyarsa da tsaharar ayyukansa wannan su ne al'adabul mushtaraka wayan faridu sheikh da kuma adab na malami shi shi kadai shi kuma malami ya kaɗaita da waɗannan ladubba na farko ya ce bi an yasma idan uhtija ilaihi bi an yusammi idan uhtija ilaihi ya jiyar da ilimi ya sanar da ilimi idan aka buƙaci shi idan aka buƙaci ilimin wato ya tsaya ya san ya kafa wa kansa majalisinsa ba idan ya zama tokan cewar shine wanda yake ana buƙatarsa yana waje wanda yake babu wanda suke ahlul ilm to wajibi ne ya tasaddu wajibi ne ya fito ya bayyana ilimi wala yuhaddith bi baladin fihi aula minhu kada ya bayan kada ya zo ya sanya majalisin hadisi idan akwai wanda yake ya fi cancanta ya yi ba shi ba gari ne mun san inda garuruwan da suke gari ne wanda yake bai fi unguwa ba to bayan ya san akwai wanda yake ya fi shi ilimi to sannan shi kuma ya zo ya ce zai kafa nasa majalisa to al'aula ya kyale wanda ya fi shi ilimi ya yi wannan duk ana mahallinsa idan ya zamanto babu haja ya zuwa gare shi babu bukata ya zuwa gare shi amma akwai idan idan akwai bukata ya zuwa gare shi kamar girman gari wannan babu laifi bal yurshidu ilai abin da ya kamata ya yi shine ya nuni ga wanda yake shine aula idan an zo an ce ya zo ya sanya darasi sai ce a a je wajen wani shi ne ya fi ni ya fi ni sanin wannan fanni shi ya kamata ya karanta wannan ga wannan duk alamar ikhlas ne hmm. wala ya turku isma'a ahadin liniyatin fasida kada ya ki koya ma wani ilimi ya ki jiyar da shi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mummunan niyya ya san cewa yana da wata mummunan aniya ya san yana da wata mummunan aniya manufarsa ba kyakkyawa ba ce so yake ya san ilimi domin ya zo ya domin ya zo ya jayayya da ahlus sunna hmm, kada ya sayar da shi ilimi da domin ilimin shi zai inganta niyyar tasa wani ya ya yi tsarki ya tsarkake kansa wa yajlisa bi waqar ya zauna da nutsuwa musamman in majalisin hadisin annabi tunda muna maganar adab talibul hadith majalisar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin nutsuwa babu wasa kamar yadda aka rawaito imam malik yake cewa idan aka zo wajen idan ɗaliban ilimi suka zo sai ya ce a tambaye su sun zo fatawa ne ko sun zo jin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sun zo fatawa ne masail ne sai ya fito ya tambaye halin da yake in ku suka ce hadisi ne sai ce to su saurara sai ya shiga gida ya wanka ya sanya kaya ya sanya turare ya sa turaren wuta ya sa a kawo turaren wuta zuwa ga majalisin sannan ya zo ya zauna a cikin nutsuwa a dafkar jini sannan ya fara riwayar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girmama shi wanda ake yin ake majalisin domin karanta zancensa sallallahu alaihi wasallam wala yuhaddithu qa'ima kada ya ce zai riwayar hadisi a tsaye majalisin hadisi ya zo ya ce zai tsaya a tsaye yana riwayar hadisi wata ran imam malik ya zo ya wuce ya ga waɗansu sun kewaye wani malami yana tsaye kowanne da alluna yana tsaye kuma yana taimu musu riwaya sai ya kawai ya yi tafiyarsa ya ga ce a ah, wannan ba za ka tsaya ka ji ilimin hadith a wajensa ba ba ka ba ka ji riwaya daga wajensa ba ya ce ba haka nan ake neman ilimi ba to wannan yana daga cikin rashin girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in masail ne ko mutum ya tafiya sai a masa amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi wala ajilan kada ya yi riwayar hadisi yana cikin gaggawa yana cikin gaggawa yana majalisi kamar yana matse ko kuma yana da wata bukata da take jiransa inda zai zama tokan cewa hankalinsa ba a wajen yake ba toka kada wala fi tariq kada ya riwaya a kada ya yi hadithi ya sanya majalisin sama a yana kan hanya yana tafiya ya kama riwayar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam illa idan turra ila zalik sai dai idan ya zamanto larura ne ya zuwa ga wannan kamar an tambaye shi tambaya wanda yake bai halatta ya ɓoye ilimi ba kuma dole sai ya yi sai ya jawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan wajen babu laifi wa suka ani tahdith idan khashiya taghayyur sannan ya daina ya daina riwayar hadisi idan ya ji tsoron cewar hankalinsa ya jirkita ya manta ya manta ilimi girma ya zo masa baya kiyaye hadisi yadda ya kamata to kamata ya daina riwayar hadisi kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hadisi sun yi waɗansu kuma 'ya'yansu ne da suka gane kan cewar hankalinsu ya jirkita da yake 'ya'yansu su ma malaman hadith ne sai suka hana kowa ya riwaya daga wajen su kamar wahab ibn jarir ibn hazim da ya lura mahaifinsa jarir ibn hazim ikhtilafi ya same shi da ɗaliban hadith suka zo sai ce a ai malam ba zai yi riwaya ba ya hana wani daga cikin ɗaliban hadith ya zo ya riwaya daga wajensa awin Nisiyan ko kuma in ya ji ma kansa tsoron mantuwa limaradin saboda rashin lafiya au haram ko kuma saboda suka Wai da ta haɗa majalisar imla an kuna lahu mustamlin yaƙin. idan kuma ya riki majalisi ne na imla wanda zai zauna yana yin shifta yana riwaya to ya ɗauki mustamli a wanda yake yin shifta ɗin wanda yake zai rinka yin imla'i ɗin ya wanda yake faɗakakke waɗansu malamai sukan zauna su samu mustamli wanda yake za su ba shi asalinsu yana karantawa ɗalibai suna ji yana masa tasiri shi kuma to ya zaɓi wanda yake zai zamanto faɗakakke mai basira ba wanda yake mukaffal ba ba wanda yake wanda yake ba shi da abin nan a ba shi da lura ba shi da nutsuwa ba wannan su ne adabu sheikh wayan faridu talib shi kuma dalibin hadith ya kaɗaita da ladubban da za a ambata bi an yi waƙirar sheikh ya girmama malaminsa domin girmama shi girmama ilimin ne in ya girmama ilimin to in ya girmama malaminsa to shine zai girmama ilimin da yake karatu sai ya zamanto duk fa'ida da ya same ta ba zai manta ta ba duk abin da ya karanta da duk abin da ya ji a majalisun ba zai manta shi ba wala yabjurahu kada ya masa kada ya nuna kyama ko tsawa a gare shi kada ya nuna kyama ko kosawa a kansa wayar shi da ghairahu lima sami'ahu ya shiryar da waninsa ya zuwa ga abin da ya ji abin da ya ji ya gaya ma wani ya gaya ma wani wato kada ya ƙauran fa'ida wala ya da al'istifada auta autakabbur kada ya bar neman fa'ida saboda kunya ko saboda girman kai saboda kunya yana ganin kan cewar ta yaya za a yi duk abin nan a ce har yanzu zuwa yake yi shi ma ya zauna a majalisun ya neman ilimi ko kuma saboda ganin kan cewa yana da mukami ko saboda ganin kan cewar yana da shi kansa yana da nasa karatun kuma ya san akwai fa abubuwa da yake zai samu na fa'ida kunyar a ce masa ba shi da shi ya hana shi zuwa majalisi au takabbur ko girman kai girman kai imma abin da yake sanya girman kai shine a kaga kanka kana da matsayi sannan kaga wani yana da matsayi sai kaga naka matsayin ya fi na wancan to wancan abin da zai sa mutum ya gana da matsayi ni'ima ce ma ni'imar shekaru ko ni'imar dukiya ko ni'imar mulki ko dai wani abu daga cikin ni'imar ilimi din ma duk wannan sa daga cikin sabubban da suke sanya a takabbur to mutum kada ya bar neman fa'idar ilimi saboda girman kai wa yaktuba ma sami'ahu tamman kuma yana daga cikin ladubban ɗalibi ya rubuta abin da ya ji cikakke a cike duk abin da ya ji domin ana yin al'imla ne wato kada ya yi ittikali akan hibrinsa domin malaman hadisi sun kaddamar da alkitab alalhif domin shi alkitab la ya littafi ba zai haince ka ba shi ku hadda ita kwa kwakwalwa lokacin da kake neman abin sai ka neme shi ka rasa ka ga aina za ka kamo shi ne a gaban kwakwalwar ne ko a bayan ne ko aina ne kai ta yi amma ina amma a littafi ne kawai ka san sai ka je ka ɗauko kayan ka sai ka kai shi to shi yasa dama ake kaddamar da hifdul kitab ala hifdus sadr to yasa yayin da yake yayin tahammul to ya kula da kitaba kada dogara akan kwakwalwarsa wa ya'tani bit taqyid wa dhab ya kula da ƙayyade sunaye da kuma wasali at taqyid shine dukkan abin da yake buƙatar in ka ji shi yayin da ka karanta an karanta shi da kuskure to ka kayyade shi yadda zaka gyara shi kama ana cikin karatu ka ga wata kalma kai ga yadda ka karanta ta amma sai ka ji ga yadda aka faɗe ta to kada ka dogara kan cewa a yanzu ka gane wannan ka kayyade domin sha'anin akwai abubuwa wanda suke ba za ka iya gane su da kiyasi ba dole sai dai da hassana kamar sunaye wa yudhakira bi mahfuzihi liyarsakha fi dhihni kuma ya muzakara abin da ya haddace domin ya tabbata a cikin kwakwalwarsa almuzakara tana daga cikin adab ɗalibul hadith domin farko abin da ɗalibul hadith zai yi shine idan ya zo majalisin sama ya zamanto kan cewar farigan bal ya fitar da dukkan wani da abu wani shagali daga cikin zuciyarsa domin ya tattaro hankalinsa ga wannan majalisi sannan ya rubuta abin da ya ji bayan ya rubuta sannan ya haddace bayan ya haddace kuma sai ya zo ya muzakara tare da wani abin da ya haddace din muzakara tana zuwa ta fuskar mutsara hali kai ka kawo shi ma dan uwanka ya kawo kamar alal misali abin nan a darasin da aka yi sai ka zo ka karanta dan uwanka ya karanta kana yin sharhi kana yin sharhin darasin kamar yadda aka yi maka sharhi kai sannan shi kai kuma ka karanta shi kuma dan uwanka ya maka shari wani lokaci mun kasance lokacin da malamin mu Sheikh Muhammad al ya fara darasin global Maram a jami'a ya sha bamban da duk wani darasin sa da yi saboda ya san da ɗaliban ilimi yake yi ya baje ilimi yadda ya kamata a wajen saboda haka mu ga kiran. da aka yi ta bulugul mara ta farkon darasinsa na bulugul maram da ya fara a jami'a wato ba ta kama da wani abu na darasinsa da ya rinka yi ba a sauran wurare sawa'un a jidda ko a riyad ko a ina na sahih na sunan da turmiri da ita kadda da ahkam da sauransu ko kadan bai kama da wannan mun kasance muna zama tare da abokanmu sai mu dauko mu zakira sai mu karanta idan mun karanta fakra muka karanta fakara wani lokaci mu karanta hadith baki ɗaya ko kuma mu karanta kawai safa guda ɗaya to sannan kowa sai ya maimaita abubuwan da shi shekh ya faɗa cikin sharhinsa wani ka ga ya kawo duk ga baki ɗaya abubuwan wani ya rage ɗaya wani ya rage biyu ko dai gwargwadon ikonsa to amma abubuwan da aka yi muzakarar su a haka sai kaga sun tabbata cikin zuci in dai har kai irin wannan muzakarar sai ga abin ya tsaya a cikin shi don ba za ka san kan cewa ka fahimci abu ba sai idan ka bayyana shi yayin da ka zo bayyana shi lokacin za ka san ka fahimta ko baka fahimta ba ma'rifatu sinni tahammuli wal ada sanin shekarun neman hadisi da kuma shekarun da lokacin za ka fara wato sanin shekarun da ya cancanta ka fara zamantowa dalibi da kuma shekarun da ya cancanta ka zamanto malami at tahammul shine ah, talabur riwaya ka je ka nemi ilimin hadisi wato ka zamanto dalibi. al'ada ka bayar da ilimi ka zama to shek to yaushe ne a yaushe ne za ka zama to za ka zama to ya inganta kai ta tahammul kuma yaushe ne zai inganta kai an riwaya wa min al muhimmi aiza daga cikin muhimman abubuwa har wa yau ma'rifatu sinni tahammuli wal ada sanin shekarun da za ka nemi riwaya da kuma shekarun da za ka ba da riwaya wal asahhu i'tibaru sinni tahammuli bit tamyiz abin da yake mafi inganci daga sabanin malamai shine abin da za a lura a wajen shekarar tahammul bit tamyiz da wato hankali idan yaro ya hankali at tamyiz shine ya zamanto yaro ya bambance tsakanin yi ka yi kar ka yi ka bari kuma wannan ya danganta kowa gwargwadon shekarun sani yanzu kamar a mahmud ibn labid yake cewa aqaltu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi waji kaga ya kai tamyiz ya tuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tofa masa ruwa da ya sa a bakinsa ya tofa masa a fuskarsa ya kiyaye wannan to wanda yake yana da tamyiz ya bambanci zai iya tuna zai iya gane abin da ya ji zai iya gane abin da aka faɗa to wannan shine daga ya kai wannan shekarun ya inganta yayi riwayar hadi haza fi sama wannan wajen as-sama ne wajen riwaya bis sama ai da ka halarci majalisun sama ka kiyaye abin da ka ji wa qad jarat adatul muhaddithin bi ihdarihim al-atfal majalis al-hadith al'adar malaman hadithi ya ta riga ta gudana akan su rinka zuwa da 'ya'yansu zuwa ga majalisun hadisi sai su ɗauko 'ya'yansu do a zo su zo da su majalisin haɗe domin aka tashi rubuta wanda suka halarci majalisin za a ce da wane da wane da wane a ce duk sun ji muwatsa daga imam malik to da kaga yana ɗan ƙanƙanin yaro amma sai ya zamanto cewa bai kai a ce ya ji riwaya daga imam malik ba amma sai ka ga shi ma yana da riwaya daga cikin al-imam malik shi sa ake samun wannan asabiq wallahi kaga tsakanin tsakanin a mutum ya riwaya daga malamansa guda biyu tsakanin shekarun guda biyu din shekaru wajen kusan ɗari kaga kamar wannan ya yi riwaya daga imam malik eh, amma kuma ga shi ya riski lokacin da har ya riski wato a waɗanda yake sun waɗanda suke bayan mutuwar imam malik da shekaru da dama su ma sun zo sun riske shi sun zamanto ɗalibansa wa yaktubuna lahum annahum hadaru kuma su rubuta musu kan cewa su ma sun halarta ana ce ma a rijistar da ake rubutun waɗanda suka halatta ana ce mata sabtus sama sabtus sama wadda za a ƙayyade a bayan littafin bayan an gama sai a rubuta sunayen waɗanda suka halarta aka tashi rubuta sunayen wanda suka halarta wanda suka halarci gaba ɗaya za a faɗa wanda suka halarci daga da giyab za a faɗa wanda suka halarci yayin da suka halarta suna bacci ma ana faɗa <laughs> ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع آه، آه، من إجازة المسمع باب لا بد دولني أتكين إرون وانا واتوجن رواية ريارة كانانا يزمن تو أم شيمي مالمو المسمع يابات سو إجازة دول سيابات سو إجازة والأصح في والأصح في سن الطالب bi nafsihi an ya ta'ahala li da ke shine mafi inganci a abin da yake mafi inganta a cikin shekarun ɗalibi da kansa an yi ta'ahala li dhalik ya zamanto ahali ne ga wani wato shine at-tamyiz wa ta tahammulul kafiri aiza. kafiri ma ya halatta ya inganta ya yi tahammul shi ma ya inganta ya zo ya halarci majalisun hade idan addahu ba da islami idan ya zamanto ya zama ya zamanto riwayar da zai bayan musuluncinsa ne abin da ya ji a lokacin kafirci ya ruwaito shi bayan ya musulunta ta wanda ya faru ga abu sufyan abin da ya ji daga hirakal ya ruwaito shi bayan ya musulunta abdullahi dan abbas ya ruwaito shi kuma aka ruwaito shi a cikin kufan hadisi wannan ya halatta kada alfasik min babu aula haka zalika fasiki min babu aula wanda yake ba ruwansa dan shi baya baya sallah ba ruwansa da harkar addini amma in an zo karatu sai ga yazo in an zo majalisin hadith sai ya zo shi ma ya ce daga baya bayan ya zama to mutumin kirki ya zo ya ce haddathani shi ma ya zo ya fara haddathana haddathana sai a yadda ce a yaushe kai kai lokacin da ake lokacin da lokacin da ake lokacin da malamin naka yake haddathana haddathana kai kana can kana cikin yan daba to amma yanzu ya zama to mutumin kirki idan addahu da taubatihi wa thubuti adalatihi idan ya ruwayar hadith din bayan bayan tubansa da tabbatar adalarsa wa amma al'ada amma to dangane da riwaya fa al'ada shine yaushe ma yaushe dalibi ne zaman to malami da har zai zauna ya rinka barwayar hadith faqad taqaddama annahu la ikhtisasa lahu bi zamanin muayyan ya gabata cewa ba a keɓance shi daga wani zamani muayyan ba bashi da wani zamani bal bi qaid al ihtiyaji wa ta'ahhul li dhalik sharadin sa kawai sharadi biyu ne al ihtiyaj da an ka'ide shi da ihtiyaj shine bukata mutane ya zamanto suna bukatar ka mutane ya zamanto suna bukatar ka ba wanda yake da riwayat malik in ba kai ba ba wanda ya je ya samu ba wanda ya je ya lakanci littafi ya fahimce shi ya san shi ko ko ba wanda ya san fan din in ba kai ba to kaga an buga ana bukatar ka kenan wata ahuli li dalik kuma ka zamanto ahali ne ka san shi ne ka yi riwaya ka san shi ko ba wanda ba wanda ya fika tunda kamar yadda ya gabata a cikin adabu shekh an ce na farko ya zamanto inda ihtiyaj ilaihi ya riwaya kuma ya zamanto a cikin garin babu wanda yake shine aula minku wa huwa mukhtalaf wa huwa mukhtalaf bi ikhtilaf al ashkhas wa huwa mukhtalifun bi ikhtilaf al ashkhas wannan ku abu ne wanda yake yana sabawa da sabawar mutane ko ba haka ba waɗansu mutane lokacin da za a buƙace zuwa gare su da yake da lokacin da za a buƙace zuwa ga waɗansu kamar yadda da a haka zalika ma hatta garuruwa a wani garin za a buƙaci wani wani garin kuma san ba za a buƙace shi ba wani buƙaci garin san ba za a buƙace shi ba kamar garin da babu ilimi babu malamai wanda yake shi yana ganin shi ɗalibi ne shi kullum sai dai ya je dai kullum sai dai ya ɗauki littafin sai ya je majalisi kullum shi kenan a majalisi to da ya je wani garin sai ya zama to shine mai kafa majalisin قال ابن خلاد ابن خلاد يقول إذا بلغ الخمسين idza balaga al hamsin idan ya kai shekara hamsin lokacin ne zai fara riwaya wato kada ya fara riwayar hadisi sai ya kai shekara hamsin wala yunkar inda al-40 ba a yi masa inkari in ya fara dan shekara arba'in dan shekara arba'in to in ya fara ka a yi masa inkari amma kafin nan to yi kankan ba wato uqiba biman haddasa qablaha aka warware wannan maganar tasa da wanda suka yi riwaya tun kafin wannan shekara arba'in din ka maliki ka imam malik tun yana shekara goma sha bakwai ya fara riwayar hadisi صفة كتاب كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه صفر يد ذاك ربوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم da yadda za ka yi sa wato shine kazo zo ka yi wato abin da ka rubuta ka ya dace da asali wa sama'ihi da yadda za ka zauna a majalisin sama'il hadith ka ji wa isma'ihi da kuma yadda za ka ruwaito shi ka ji yadda shi wa min muhimmi yana daga cikin muhimman abubuwa ma'rifatu sifati kitabatil hadith sanin sifar yadda za ka rubuta hadith wa huwa an yaktubahu mubayyana shine rubuta shi a bayyane wato muwaddaha a fili wato a a a shi ne dai a bayyana din mufassara in a fassare ya fassara shi wato ya bayyana ma'anarsa wato a tafsir ya sha bamban da albayan a nan wajen albayan shine alaikum salam almubayyan ne wato ya bayyana lafazin almufassar kuma ya bayyana ma'anarsa ويشكل الم... ويشكل الم... ويشكل المشكله منه ويش... كما يوصلي ga wanda yake da wanda yake da rikici wanda yake da da rikici ya masa shakl ashakl shine wasali wa yunqituhu kuma ya sanya masa nukta dugo dan ba ya sanya dan ba wa yaktuba saqitan fil hashiya in aka samu as-saqit kana a cikin riwaya kamar lafza ta zama kan cewa ta faɗi kamar kamar malik an nafi an ibn umar sai kawai kaga malik an ibn umar ba a sa nafi din ba sai ka rubuta shi a hashiya ba a nan wajen ba ba a nan wajen ba halo ina karatu ne ina karatu ne sai ya rubuta shi a hashiya a filhashiyar tilyumna hashiya ta dama ta dama za ka rubuta shi ma dama fi satri baqiya matsawar akwai wajen rubutu a cikin satara idan ya zama to satara bata cika daga dama zuwa hagu ba inda akwai inda zai rubuta to sai rubuta shi sa ake dan barin hashiya din a gefe wa illa idan ko babu baqiya babu saura inda zai rubuta fa fil yusra to sai ya tafi hagu wannan shine kitabatul hadith an fahimta saboda ka abubuwan da ya kunsa ya to a bayyane kuma da fassara ya za ka bayyana shi shine wanda yake mushkil kai tashkilinsa wanda yake ba mushkil ba ba sai ka yi tashkilinsa ba kamar muhammad ba sai ka wasalce shi ba ba sai ka wasalce shi ba amma kamar shurai kaga sai ka wasalce shi don karo ne kan tashi sarih hmm? ko shari'a Hmm? wa sifatu ardihi sifar yadda za ka yi muƙabala huwa wa huwa muƙabalatuhu ma al shaykh al-musmi' abinda ake nufi da ard shine muƙabalarsa tare da malami wanda yake mai riwayar hadisin aw ma athiqatin ghairihi ko kuma tare da wani amintaccen rawi ba malamin ba aw ma nafsihi shay'an fa shay'a ko kuma da kansa ma shay'an fa shay'a ɗaya bayan ɗaya mataki zuwa mataki bayan mataki mutum domin mutum za ka iya yin muƙabala da shi kansa malami ka zo ka zauna tare da shi kana faɗan abin da ya rubuta ko kuma kuna ganin abin da ya rubuta yana gyara ba kamar yadda alarmomi suke da allo ko ya ɗauko allonsa yana yi ana gyara masa ko ba ka ba ba ka ma ake wajen hadisi ko kuma ma'a thiqatin ghairi ko kuma wani wanda yake thiqa ne ba malamin ba thiqa ne daga cikin almajiran an san kan cewa wannan thiqa ne amintacce ne baya kadan yake kuskure sai je muqabala shi ko kuma kai da kanka ma ka zauna ka dauki asal din ka rinka bi shay'an fa shay hadisi da hadisi satra da satra وصفة السماع صفر a sama'ul hadith wato ka zauna a majalisin hadith ka ji riwayar hadith bi an la ya tashagala bima yukhillu bih kada ya shagaltu da abinda zai kawo tawaya a cikin sama'ul hadith hmm? abinda zai kawo tawaya a cikin sama'ul hadith kada ya shagal kada ya bari wani abu ya dauke masa hankali kada kada ya sami ikhlal wato abinda zai dauke masa hankali daga riwa daga jin min naskhin na rubutu malami yana magana ana riwaya kai kuma kana ta rubutu au hadith ko kana zance da na ka au nu'as ko genge wannan shine yana da adab as-sama ka zamanto yaqin wa sifatu isma'ihi sifar kuma yadda zaka yi riwayar hadith ka jiyar da shi kadhalika shi ma haka ne kada yana riwaya ya shagaltu da wani abu ya shagaltu da gyaran riga ya shagaltu da da rubutu ya shagaltu da bacci ko da makamancin wannan domin in yi wannan shi wannan ma ya fi hatsari domin duk mutane za su ɗauka daga gare shi kan cewa wannan yana daga cikin alhadi kamar yadda aka ruwaito a wani malamin hadith yana cikin riwayar hadith sai wani daga cikin salihai wani daga cikin malamai salihai sai ya shigo sai kawai ya ce man kafurar salatuhu billai hasuna wajhuhu bin nahar to dan suka dauka kan cewa ai riwaya ne sai ya raka bashi akan isnadi <laughs> to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata a majalisin sama a majalisin isma bai kamata malami ya yi ba wa an yakuna zalika min aslihi alladhi sami'a fihi kuma in zai yi riwaya ya zamanto daga asalin da ya ji daga wajen malamin sa ne ba da littafin wanda daga cikin ɗalibai ba aw min far'in qubila ala asli ko kuma daga far'i littafi da aka rawaito daga asalin amma an masa muqabala da asalin littafin ɗaya daga cikin ɗalibansa amma sai da aka yi masa muqabala fa in ta'azzar idan wannan ya idan wannan ya ta'azzara bai yiwu ba yujbirhu bil ijaza to wannan raunin da aka samu sai ya masa jabir sai ya tayar da komada bil ijaza idan ya zamanto ba ya yi riwaya daga asl ba bai yi riwaya daga al-aslul ladhi qubila ba sai ba da ijaza lima khalafa da duk abin da yake ya saba in khalafa bayan ya yi riwaya sai to duk abin da yake na ruwaito muku tunda ba da asali na bane ba da asali ne wanda ake mukabala ba idan na yi kuskure a ciki idan kun ga abin da na gaya muku ya saba da abin da yake shine sahih in kun duba asl to na baku ijaza akan asahi ar-rihlatu fi talab al-hadith sannan yin tafiya domin neman ilimin hadith ar-rihla yana ɗaya daga cikin hanyo asalinta mai asalin rihla fi talab al-hadith eh mai asalinta

jabir bin abdullah ya tafi har zuwa misra ko zuwa wajen ukbata bin amir domin ya ji hadithin wudu daga wajensa da kamar an ruwaito kuma ba jabir ba akwai wanda ya tafi wajen abdullahi bin unais ya ce ya ji hadithi da ya ce ya san shi da shi ne kadai su ne kadai suka ragu a bayan kasa wanda suka ji wannan hadithi amma asalin rihla rihilar annabi musa zuwa kibir laqad laqina safarina hada safa kaga domin neman ilimi ne eh, to shi shine asa to sannan sai zama to al'adar malam sannan sahabbai suka rinka yi daga ciki shine hijirar sahabbai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka hijira domin sun zo ne domin su san ilimin addini wanda za su zo su yi riwaya sannan su koma wajen mutanen su koya musu sannan sahabbai suka yi da junansu sannan tabi'ai suka yi da sahabbai sana tabi'u tabi'in suka yi tabi'ai muske da junansu wa haka za ya zama to al'adar malaman hadith su rinka tafiya bayan sun gama neman ilimi a garin su sai kuma su tafi su je su nemo ilimin wani garin wa sifatul rihlati fi sifar rihla a cikin ilimin a cikin neman hadith haythu yabtadi'u bi hadithi ahli baladi sai ya fara da hadisan mutanen garin garinsa fa yastau'ibuhu ya kiyaye shi ya haddace shi farko ya fara hadisan mutanen garin ga mutanen garinsu ya riwaya daga wajensu sai ya gama da ilimin garinsu tukuna to sannan zai tafi wani waje amma in ga a garinsu ba ɗalibin ilimi ba ne ko kuma ga malamai na a garinsu ya tsallake ce zai tafi wani gari wannan hawa ne akwai wata koyayyar soyayya ko wata koyayyar hawa a ciki so yake nuna ma duniya cewa shi mai himman ilimi ne bayan a garin inda yake zai yi himman ilimin bai yi himman ilimin ba sai ya tafi wani waje to wannan hawa ne shi yasa farkon abin da zai yi ya maganin hawan nafs ya fara tukuna ya itikanin ilimin garo ya samu al misali akwai waɗanda su eh, akwai malaman hadith a garin su amma sai ya tafi can wani gari kuma karshenta sai ya je can sai ya samu kan cewa malaman wancan garin hmm, ba su kai su ɗaliban malaman sa ne na garin kaga ya bayyana kansa ثم يرحل sannan sai ya tashi ya tafiya fa yahsulu fi rihla ma laysa indahu to in yi tafiyar sai ya samu abin da baya tare da shi abin da ya san bai riga ya samu a garin su ba a lokacin nan sai ya je ya samu a wajen a wajen wa'ancan malama wa yakunu i'tina'uhu fi asfarihi bi takthiri al-masmu' abin da ya kamata ya zamanto ya lura da shi a wajen a wajen tafiyarsa ya yawaita abin da yake riwaya ya yawaita al-masmu' wato daga ya je ya mai da hankali jin wajen abin da yake zai al-masmu'at riwayoyin da yayi sun yi yawa shi za ka ga alhafiz ibn hajar lokacin da ya yi tafiyarsa zai tafi hajji ya bi ta sham ya bi ta sham an ce a rana abin nan ko majalisi nawa ya ne ya gama da sahih bukhari mu'jamus saghir na tabarani ko tsakanin azhar da la'asar aka karance shi tsakanin azhar da la'asar aka karance shi haka zalika sahih muslim da su musnad imam ahmad akwai wani aboki akwai wani aboki na mutumin america ya girme ni dai sosai a musulmi shi ma ya yi a phd dinsa a usulin fiqh ne amma a wajen turawa yi <laughs> ran yana koyarwa a jami'a jami'ar jidda ran akwai wani akwai malamin mu wanda faqih ne ana cewa a madina babu kamar sa a a sanin fiqhul matabar imam malik dan farkon da ya koma madina mutanen isa da yake matabar malikiya suke bi a can saudiya hatta hatta kotunan su alƙalan su da matabar malikiya suke hukunci suka matsa masa ya zo don su bashi alkali ya ce a shi ya bar garin su ya yi hijira ya zo madina don ya mutu a madina ya malami ne sosai na yi karatun tafa wajensa da na fara muktasar da kuma maratun su'ud ma a wajensa sai to a wannan abokin nawa sai ya zo ya kwana tara a madina amma a cikin kwana tara nan na da ya yi a madina kusan duk tafan fiƙihul malikiya sai da ya karance su kuma karatu ne kawai yake yi na zabt ba wai na yi masa sharhi ba je ya same shi hatta tausayi yake bani malami amma ya bashi dama ya zo ya haka ya fara tun daga murshidin mu'in ibn ashir ya yi ya <clears throat> abin nan a ya abin nan da su siraju salik da da askari da risala ma haka duk ya bi su ɗaya bayan ɗaya bizzat haka zai je kan da cikin kwana tara biyu ga wasu wannan ba zai yiwu ba ga wanda yake da ba shi da halfiya ba shi da asali amma wanda yake ya riga ya samu yana da masmu'at yana so ya ƙara masmu'at to shine in yi rihila to sai ya kula sai ya mai da hankali wajen tafsirin masmu'at ya tara da yawa cikin lokaci kankani wa yakunu i'tina'uhu fi asfarihi bi takthiril masmu' awla min i'tina'ihi bi tafsirin shuyu ya zamanto kulassa da yawaita abin da ya ji shine yafi bisa kulassa da yawaita malamai yace ai ya ji daga wajen wani ya ji daga wajen wani a'a ya ce ya ji littafi kaza ya ji littafi kaza ya ji littafi kaza wannan shine abin da zaman to zai fi damuwa da shi hmm. domin ka ce ka ji daga wajen wani ka ji daga wajen wani ka ji daga wajen wani hadisi daya daga wajen wani hadisi daya wannan wata shahawa hafiya ce to hmm. ma'rifatu tasnif bayan wannan kuma wato wannan kuka tadarruj yake hmm. bayan ka zama to dalibi ya gaya maka yadda za ka yi rubutun hadith din da yadda za ka zauna majalisi yayin da kake ɗalibi da in ka zamanto malami yadda za ka zauna kai riwaya to sannan kuma ka tashi ka je ka tara ilimi na hadith to kuma abin da ya rage sai ka zo sai ka fara tasnif hmm. wa sifatu tasnifihi sifar yadda zai rubuta hadith shi ma wannan yana daga cikin yana da muhimmanci mutum ya san wannan wa zalika imma alal masani ko dai yayi tasnifi ya riwaya ya rubuta hadithai akan alal masani al-masanid jam'u musnad almusnad musnad ɗaya daga cikin tarifin almusnad musnad shine littafin hadisi da aka ruwaito shi da aka sanya hadisan kowane malami daban ai kowane sahabi daban hadisan abubakar daban hadisan umar daban wa haka da to in ka tashi ruwaya in ka tashi tasnifin hadith zaka iya yin tasnifin sa alal masanid za ka tara hadisan abdullahi dan umar sai ka je ka bibiye su ka ce duk hadisan da ka ruwaito na abdullahi dan umar za zaka tattara su kamar yadda za kamar yadda Abu Umayyah tarsusi yayi ya musnad abdullahi ibn Umar hadisan Abu abdullahi dan Umar kawai yayi Muhammad ibn Muslim Abu Umayyah tarsusi ɗaya daga cikin malaman Abu Awan ko kuma ka rubuta shi masani da kamar da Imam Ahmad yayi musnad na hadisan sahabbai da Baqi ibn Makhlad shi ma ya rubuta musnad da isa ibn Rahoya da Abubakar ibn Abi Shayba da Musaddad ibn Musarhad duk sun rubuta masani bi an a musnadi kulli sahabi ala hida yadda zai tara dukkan hadisai a musnadi kulli sahabi me me yake nufi da musnad kulli sahabi hadisan kowane sahabi al-musnada hadisan kowane sahabi al-musnada masu me ake nufi da al-hadith al-musnad dole ya tara sharadi guda biyu ya zamanto bil isnad al muttasil sannan kuma al marfu ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan karo idan aka idan ya ruwaito hadisi da isnadi amma ba ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zuwa ga sahabbai wannan ba za a ce masa musnad ba haka in ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ambaton isnad ba za a ce masa musnad ba dole tare wa'annan sharuɗa guda biyu as-sanadul muttasil wal wal raf'u wato tara hadisai musnada na kowane sahabi a lahida daban fa in sha'a rattabahu ala sawabiqihim in ya so sai ya rattaba su ya jeranta su a bisa riga wato rigayensu a bisa rigensu wajen shiga addinin musulunci wanda ya riga a shiga addinin musulunci sai ya fara da shi ya fara da abubakar sannan da sauran al-sabiqun wa haka wa in sha'a rattabahu ala hurufil mu'jam in ya so ya tsara su ya jera su a bisa harufan babbaku abajada hawaza wa huwa ashalu tanawula wannan ya fi komai sauki wajen aiki wajen riwaya wajen amfani da littafin in ya tsara su a huruful mu'jam domin da kasan sunansa in ka da kasan sunan sahabi sai kai ka je ka samu amma in baka wato tartib ya akwai hanyoyin tartib daban-daban to tartibin da ya fi kowanne sauƙi shine tartibin sahabbai a bisa huruful mujam in ka neman hadisin abdullahi dan umar ka san harful ayin zafi ka san abdullahi dan umar ya eh, zai zo kafin abdullahi dan amr hmm, zai zo bayan abdullahi dan abbas nau'i na farko kenan na tasnif alal masani aw tasnifuhu alal abwab al fiqhiyya ko kuma yayi tasnifin sa a bisa al abwab al fiqhiyya babuka na fiqh na ilimi aw ghairiha ko kuma babuka ba na kihu din ba waɗansu babukan daban na ilimi dai da an yajma a fi kulli babin ma warada fihi ya tattara a kowane babi hadisan da suka zo a wannan babi mimma ya dullo alaihi mimma ya dullo ala hukmihi isbatan aw daga wanda abin da yake nuni ga hukuncin wannan abin da ya rubuta a kansa isbatan domin ya tabbatar da shi aw nafiyan ko ya kore shi shine kamar yadda ashabul jawami suka yi wannan shine ake ce musu ashabul jawami aljawami su ne wanda suka tara suka rubuta hadisai a da suka tara fannoni kamar guda takwas al'aqa abin nan al'iman al'ibadat al-mu'amalat al'adab السير الفضائل التفسير الرقائق نافدا سنة الرقائق faɗa da kuma almalahim wa ashratu sa'a yawanci wannan a muqaddimar tuhfatul ahwadi ya kawo wa'annan sifofi nasu kuma malamin mu Allah ya Muhammad Matar a cikin littafinsa sa Tadwinul Hadith ya rubuta wannan wannan kun ga wannan ma'rifatut tasnif dinnan fanni ne kansa na ilmul hadith gashi dai za mu karanta shi a cikin feji ɗaya to amma fanni ne a jami'ar islamiyya a kulliyatul hadith a shekarar farko ake karanta shi madda ce wadda yake ake karanta ta daban kamar yadda ake karanta mustala ita ma wannan madda ce ta duyin hadith da ruwatul hadith kuma a kansu ma malamin mu Sheikh Muhammad Matar